وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatunmu na al'adabul mufrad aljami al'adab annabawiyya eh, babi na 163 hadisi mai lamba ta 353 babu fadlil kabir babi mai magana a kan falalar babban mutum ko dattijo ko mai shekaru ko mai ilimi mun ce girma iri-iri ne mafi darajar girma da Allah yake ba wa ɗan adam shine kulla ita ce koli-koli a darajar da Allah yake ba ɗan adam mafi samanta kuma wanda daga ita babu wata ita ce wasila da fadila wanda Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to wannan kujera guda ɗaya ce tak ba wanda ya taba hawanta ba kuma wanda zai hauta sai mutum ɗaya tak da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku roƙa min wasila da fadila in kun ji an kira sallah ku ce allahumma rabba hazihi da'awati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan wasila wal fadila wa ba'as maqaman mahmudan allazi wa atta hallatlahu shafa'ati yawm alqiyama wanda da ya faɗi wannan yace ceto na ya zama tabbas akan sa ranar alkiyama yace domin wata kujera ce guda ɗaya la tambagi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana manzo Allah ce kujera ce da mutum ɗaya ne tak zai hauta kuma ina fata ni ne to kun ji an kira sallah ku karanta wannan addu'a domin idan Allah ya ɗora ni a wannan kujera to ku kuma ceto na zai ritsa da ku ranar alkiyama to daraja bai bin wannan ita ce darajatul khulla domin khulla ta wuce risala da nubuwa shi sa da Allah ya ce wattakhazallahu ibrahima khalila manzo Allah ya ce inna Allah khazani khalilan kama khaza ibrahima khalila wannan darajatul khulla shi sa ba za a ce mutum khalilullah ba saboda ya fi karfin ma nabiyullah da rasulullah ma ana gaya wani khalilullah a gyara domin kama ka ce rasulullah ko nabiyullah ne ko sama da haka sai dai a ce ma khalil kawai khalil shi shikenan masoyi ba a san nawa ba amma ce law kunta muttakhizan khalilan ghayra rabbi lattakhastu ababakar khalila da zan riki wani ya zama khalilina ba Allah ba manzo Allah ce da na riki abubakar ya zama khalilina saboda haka khalilullah sai rasulullah sai nabiyullah to mun mutum biyu kadai Allah ba wannan kujerar daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim to me bin wannan shine a hada wa mutum annubuwa war risala annabiyun rasul wanda kun ga annabawa a wani hadisi ya ce 124 a cikinsu an cire manzanni 313 kun ga ashe annabta ta fi yawa akan manzanci to a cikin manzannin kuma aka ware ulul azumi minar rusuli su biyar ibrahim musa isa muhammad sallallahu alaihi wasallama da nuh shi ne ce wai za a khazana min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bani maryam wa a khazana minhum mithaqan ghaliza annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama waɗanda su suke da manyan kujeru a cikin annabawa domin su allah ya fi ambata da yawa su suka fi kowa shan gwagwarmaya da wahala annabi nuhu da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ka akwai suratu nuh alqur'ani allah ya kama sunansa sau arba'in da uku annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine wanda ya sha wahalar mutane shekara dubu fa ba hamsin yana wazi falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman fa akhazahum hum zalimun mai binsa sa wanda Allah ya ambata shine annabi ibrahim daga kan annabi ibrahim ba a ƙara yin annabi ba sai a cikin zuriyarsa duk annabawan da suka biyo bayan annabi ibrahim zuriyarsa ne kaf shi sa an ka duba cikin fi tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna atina ibrahima na alaƙomihi na rufau da rajatin man na sha'in rabaka alimun hakim wa ka wa habu na lahu ishaƙa wa yaƙuba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kazalika zalika najizul musinin wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan faddalna ala alamin annabawa 25 da ƙwar'ani ya ambata goma annabi ibrahim ne da zuriyarsa <laughs> kaga duk zuriyarsa ce so da haka annabi ibrahim allah ya ambace shi sau 69 a cikin alƙwar'ani kuma duk annabawan da allah ya je a bayansa zuriyarsa ne da haka shine baban annabawa to sannan sai annabi wato musa yana cikin zuriya annabi ibrahim shine ya sha gwagwarmaya da fir'auna a masar wannan dai misira da ake zuwa yanzu alkahira a nan aka sha fama shi kuma da yake allah fi ba da kisarsa da yawa an kama sunansa sau 136 annabi musa amma ba suratu musa alkur'ani amma duk inda ka taba sai ka ji inda za a ba da kisa annaba sai ka ji musa a ciki saboda ya sha gwagwarmaya da fir'auna sai annabi isa annabi isa shine karshe cikin annaba wanda daga su aka aiko manzan allah sallallahu alaihi wa sallama an ce tsakanin su shekara 500 ne da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama wasu na 300 wasu na 500 to shi shi da yake an sami ya zo da mu'ujizozi da yawa waɗanda suka hautsina kan banu isra'ila don haka sai suka samu saɓani a kansa isa allah ta'ala ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum to wannan ne yasa Allah ya ambaci sunansa siga uku almasihu so goma sha ɗaya isa bani maryam an faɗi wannan isa an bace shi ashirin da biyar ibnu maryam sau ashirin da uku Allah ya ta kiransa ibnu maryam ibnu maryam ibnu maryam har sau ashirin da uku alƙur'ani domin kada wani ya ɗauka ɗan Allah ne shi sa Allah ta kiransa ɗan maryama ne ɗan maryama ne ɗan maryama ne don aƙidar ta zauna a tsakaninmu dan maryama ne ba dan Allah bane wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun min to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne sha karshe sha kundum kenan ko saboda haka ka annaka ka annaka menene lam yujad wala huwa yujadu Allah bai yi kamarsa ba ko ba zai yi kamarsa ba sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa daraja a cikin annabawa haramun alal ayyamu ijadu shibhihi haramun alal aba'i iladu shibhihi wai iyaye ba za su iya haihuwa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba rana gobe da yau da jibi da gata ba za a samar da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba to haka shine ya mafi daraja mafi girma a cikin halittun da Allah subhanahu wataala yi sallallahu alaihi wa to wannan daraja ce duk annabawa aka tarawa to daraja mai bin wannan shine a wa mutum sahabi su ma sahabin hawa hawa ne ba dukkan sahabi ne ɗaya ba a sahabin ma akwai 'yan first class irin abubakar kaga da ka ce abubakar an je karshe akwai kuma al-khulafa'ur rashidun abubakar umar usman ali akwai al'asharatu al-mubasharu na biljanna abubakar umar usman ali sa'ad bin abi waqas abdurrahman bin auf sa'idu bin zaid abu badatu bin jarra abu badatu bin jarra dalhatu bin ubaidillah sa'ad bin abi waqas a zubairu bin awam sa'idu bin zai na faɗe shi waɗannan su ne su goma al'asharatu al-mubasharuna bil jannati sannan kuma sahabbai masana ƙur'ani daban masana hadisi daban ƙwararru a filin daga daban kowane sabi akwai irin bayo da Allah ya masa Allah ya haɗa majalisa annabi duk abin da ake bukata ba sai an fita waje ba akwai makera akwai marina akwai mabuga akwai wanzamai akwai masu mahauta komai akwai in za a yanka raguwa ko wanda zai yanka ya feɗe in za a yi gini akwai magina in za a yi saƙa akwai masaƙa in za a yi ɗinki akwai maɗinka in ana buƙatar zunzurutun kuɗi akwai masu kuɗi in ana buƙatar zunzurutun hadisi haddasana akwai su da yawa in ana buƙatar zunzurutun tilawa akwai ƙwararrun tilawa da haka majalisar annabi ba abin wannan akwai masu tsananin ƙarfi waɗanda kowa suka da kasa ya faɗi kowa suka tunkara sai sun kada shi akwai masu tsananin karatu akwai masu tsananin fusaha akwai masu ƙwaƙwalwa a kwana goma sha bakwai kori yaren yahudu wanda ya fi kowane yare cikin yaren duniya masu wahalar koyo amma a kwana goma sha bakwai abinda ya je koyo zai eh, sa'i abinda mai zai da bini bini sabit a kwana goma sha bakwai je koyo yaren suna annabi wasiƙa da yarensu annabi ya ce ban amince ba kasu ƙulla kulla wani sharri je ka kayo mana karatu shine ya tafi a kwana goma sha bakwai da ya ce na gama ya rasu lalla in sun rubuto zan karanta sannan kuma zan rubuta musu amsa da yaransu duba wata irin baiwa malam ga abu huraira ta yi ce duk abin da ya ji ya zauna a kansa kenan hadisi ne aya ce to ta shiga ta zauna ha akwai lokacin da yake kalubalantan wasu cewa zan iya jeranto muku a tsawon shekara guda Abin da duk annabi ya karanta a sallah asuba kowace rana zan gaya muku a sallah raka a farko an karanta fatiha da kaza raka ta biyu fatiha ce da sura kaza ko da aya kaza ko daga guri kaza zuwa kaza da suke ga hadda ta yawa to mutumin da yake gaban annabi abin mamaki ne malam da abin da kaga ya zo da shi yanzu ga yara kanana ma suna hada hadisi dubu goma bale hadisi dubu biyar da yan kai saboda haka wannan aya ce daga cikin ayoyin girmamawa to sai malamai magada annaba al ulama warasatul anbiya al anbiya lam dinaran wala dirhaman ma warasul ilma fa man akhazahu akhaza bi hadhin wafir malaman sunna waɗanda suke su imamu na malik kafin su tabi'ai manya su sa'idu bin zaid su abdurrahman bin kaza duk waɗannan manyan malaman da waɗanda suke biyo bayan sa zuwa kansu imamu bukhari da malaman mazhabobi imam malik abu hanifa imam ahmad da almajiransu abin haka ya ta tahowa ya ta tahowa yana faɗi yana faɗi yana faɗi har ya zo ya shiga duniya baki ɗaya to haka abin ya ta zuwa to sai kuma masu mulki wanda suka yi adalci su ma suna da daraja shi da mulki da kuɗi da karatu su a kan kansu ba su ne darajar ba aiwatar da su inda Allah yake so shi ne darajar shi yasa muke cewa wala fa'uzal zal jaddu minkal jaddu duk karatunka duk kuɗinka duk mulkinka ba zai amfane ka a wajen Allah ba in baka yi aiki da shi yadda Allah yake so ba da haka mai kuɗi ya yi ƙoƙari ya bi Allah da kuɗinsa mai mulki ya bi Allah da mulkinsa mai ilimi ya bi Allah da iliminsa to sai ya daraja a wajen Allah da haka darajar in an baka ilimi an baka abin da zaka samu aljanna in kana so in an baka kuɗi an baka mukullin aljanna in kana so in an baka mulki an baka dama shiga aljanna in kana so su da mai kuɗi ka yi alheri ka yi abin da Allah yake so mai ilimi ka karanta ka yi aiki ka faɗi gaskiya yadda take mai mulki kai adalci to sai daraja ta samu to sannan shekaru ma daraja ne ko da tsohon kafiri ne ya kamata a girmama shi in ba barna yi ba in ka ga mutum ya fi ka shekaru to ya kamata ka girmama shi in ka ga mutum da gemu da furfura dattijo to ka bashi matsayinsa na dattijantaka ka tausaya maka girmama shi ka mutunta shi sai in ya zo da wani abu akasin da ya nuna ya zubar da furfurar tasa ko matsayin nasa ko girman nasa haka nan mutum yana da kuɗi ko ɗanka ne girmama shi ba wai ka je ka ce ranka ya daɗe kuma ka koma kai ne ɗan ba shi ne uban a ka mutunta shi a matsayinsa ka mutunta shi da iliminsa ka mutunta shi da kuɗinsa da girmansa da darajarsa in mukami Allah ba mutum ko matsayi a kira shi da mukaminsa da matsayinsa dole yana cikin fadlul kabir haddasana أحمد bin عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا wanda bai jin tausayin ƙanananmu ko bai san darajar manyanmu ba baya tare da mu wanda bai tausayin ƙanananmu shi ƙarami mai yake bukata tausayi babba mai yake bukata girmamawa to shi yasa ake son mu ƙanana mu dinga girmama manya su ko manya su dinga tausaya mana sai ya zama mun ba su haƙƙin su na girmamawa sun ba mu haƙƙin mu na tausayawa to sai a zauna lafiya amma ran da aka wayi gari babba baya tausayin na ƙasa to shi kuma na ƙasa bai zai ga girman na sama ba da girman na sama ya faɗi kuma rashin tausayi ya faru akan na ƙasa to abu ya lalace idan kai malami ne ka ji tausayin wanda bai sani ba ka ba shi wato abu yadda zai gane da zai fahimta cikin sauki wani malami yana gaya mana rana ya ce wato ice likita in zai baka magani mai ɗaci sai aka yi dabara saboda tsananin ɗacinsa sai aka nemi kwanso sai aka zuba shi a ciki sai a ce to ka sa ka jefa ka sha ruwa ya tafi ciki ba a ce ka zazzaga garin ba saboda ɗaci ice saboda haka shi ma wa'azi ɗaci gare shi kamata kuma malamai ku sama masa kwanso sai ku ɗan rufe shi haka sai ku ba mutum in ya watsa ya zuba ruwa sai ya wuce ta aiki a ciki ita amma sai zama likita yana da wayan da zai baka abu mai ɗaci cikin sauki amma kai za ka ba da wazi mai ɗaci sai ka ce garan-garan haka za ka ba da shi za ka ya kamata mu nemi kwanso shine hikima da azanci na wa'azi abu yana da ɗaci amma an kalele shi kalele shi sai ka ba mutum bai maji ji ɗacin ba sai ya shige amma an kace haka za ka zazzaga masa akan harshe to kamar likita ne da fashion haka malami yake da mai saurare saboda haka ya kamata cikin hikima zira na ana nuna wani likita da aka ce ya cancanci a girmama shi yaro zai wa allura ya dinga masa wasa ya dinga masa wasa har ya kai lokacin da ya tsira ma yaron allura yaron kafin ya kuka sai zazzage masa asuba sai koma yana dariya yana gaya zai iwa yaron nan allura ba tare da ya sa shi kuka ba shi ne ya ta fito da dabaru ya ta fito da dabaru har ya ja hankalin yaron ya yi nan yi nan yaro yana kallon kawai sai tsira ma alluran yaron zai kuka kawai sai zazzage masa wasu abubuwa na wasa kawai sai kyalkyale dariya shi ke aka ce tashi to saboda haka haka ya kamata kullum hikimomi da dabaru na girmamawa da mutuntawa su zama suna tafiya tsakanin al'umma to yau abin da aka rasa rashin tausayi da rashin girmamawa su manyanmu suna so muka gansu mu jinjina musu mu girmama su kuma haka ya kamata in ko muna son suka gan mu su tausaya mana ba mu je makaranta ba su kai mu makaranta ba ruwa su ba mu ruwa ba abinci su ba mu abinci ba su tira duk abin da ake bukata na yau da gobe su yi kokari su tabbata al'umma ta samu wannan shine tausayin na sama ga na ƙasa kai kuma da ka kagan suka ce Allah ja zamani Allah ƙara lafiya Allah ya sa a wuce Allah ya sa a ƙara Allah ya sa a maimaita Allah ya sa a ta yi Allah sa a ta tafiya to tunda ana ma alheri ya je a ta yi mana <laughs> tunda kai dawa ba yi za ka yi bai shafe ka ba to amma darura guda biyar da kuma bukata guda bakwai waɗannan abin goma sha biyu in ba su samu ba to ba za a zauna lafiya ba ita darura guda biyar abu na farko a tsarewa mutane mutuncin addininsu za ku ga duk irin soyayya da muke da mutum da ya taɓa mana addini sai ku ga hankalinmu ya tashi duk ta zube saboda ba wanda muke ganin girma kamar Allah da manzansa da addinin Allah shine jarinmu a lahira duk abin da za yi mana inda zai taɓa wannan to fa ba za mu yadda ba ta abin da zai taba wannan wannan yasa da aka kawo fin village muka tashi muka yaƙe shi dalili mun duba kasashen da aka kafa wannan amurka ta fara kafa hollywood aka yi nollywood aka yi kannywood yanzu kuma ake so a nadi wood wane ne wood kuma ake so a mai da kano wood kaga ai dole mu tsaya mu lura me wood din nan ne tunda abu ne na karatu muka ce a mana bincike kasashen da ake da irin wannan pin village din yaya rayuwarsu take wani amfani suka samu a rayuwa da addini duk rahotannin da suke zo mana da google da muka yi muka tattara bayanai duk ya nuna mana cewa lalle wannan mafi yawa dan fim din ake yin ta amma ƙarshe ta kan zama matattara ce ta 'yan koken matattara ce ta 'yan luwaɗi matattara ce ta 'yan maɗigo matattara ce ta ɓarna ƙarshe abin da take juyewa ta zama kenan domin zunzurutun matasa maza da zunzurutun matasa mata suka haɗu ba akan aikin Allah ba ka gaya min abin da zai faru a gurin shi sa wani ɗan jarida ya tambaye ni akrama kalla an ce yan fim suna koyar da tarbiyya me za ka ce na ce to ni da yake ba ɗan fim ba ne kuma ni ba mai kallon fim ba ne ba zan iya ba da shaida akan wannan ba amma a kalli rayuwar masu yin fim ɗin da rayuwar masu kallon fim ɗin nan za a gane suna da tarbiyya shi ba to kaga wannan shine na farko na biyu a kare mutane dukiyarsu a hana sata da zamba da duk abin da zai ci dukiyar wani su cin hanci da rashawa din nan da sata makudan kudin da kwankwuta kama ba za ta iya lissafa abin da wani ya dauka shi kadai ba shi kadai fa wannan barawan ga barawan akuya a kurkuku ga biliyans billions ana ɗaga masa hannu ana masa marhaba ga akuya kurkuku ga na biliyan yana haka ana ana godiya kaga dole hankalin mutane ya tashi to cin hanci da rashawa da annabi ya tsine wa mai ci da mai bayarwa dole mu goyi bayan a kwato haƙƙin jama'a kuɗin jama'a mai musu a je aiki da shi abinda ba ma so kada a yi ja ya ɗauko ja ɗauke ka gani kada a kwace kuɗin barayi kuma wasu barayin su sake ɗaukewa da an kwace maza a yi aiki da shi da an kwace maza a yi aiki da shi ka a tara saboda in ka tara ka mutu ko ka kare mulkin ka wani ya zo ya tarar ba a ƙida ku iri daya ba to shi ba zai irin wannan aikin ba shi kuma sai ya kwashe ya zuba ka sake tara mas shi kuma ya kwashe shi ma sai ya dokar da ba za ta taɓa shi ba sai ya cinye to saboda haka wannan hana sata hana zamba hana karya hana cin amana hana sata fashi da makami da duk wata hanya da za a sasu dukiyar jama'a a tsare dukiya na uku a tsare rayukan jama'a duk wani nau'i na kisa musulunci ya fi kowa gaba da kisan kai ban ga wani abu da allah ya jera abubuwa da yawa a kansa ba bayan giya kamar kisan kai da riba in ka duba su ne shafi guda ne a cin alkur'ani akan maganar riba allazina ya'kuluna riba ka duba shafin wanda yake nan dinsa izata dayantu allazina ya'kuluna riba shafi guda ne la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min almas ka karanto ayoyin har zuwa karshen shafin duk akan riba ne shafi guda cikin shafukan alqur'ani gaba ɗaya akan ruwa yake magana da hatsarinsa to haka nan ka koma kisan kai Allah ya kasa shi biyu hau suka zo suka ƙara ɗaya zama uku Allah ya maganan kisan kai na kuskure wa ma kana lil mu'minin an ya ƙatula mu'minan illa khata'an baya kamata mumini ya kashe mumini sai in ya faru bisa kuskure to Allah ya ce in kuskuren ne ma to shi ma ba a yafe mutum ba wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wanda ya kashe mumini bisa kuskure yaya kisa yake bisa kuskure ba kai niyyar kisa ba baka kuma ganganta kisa ba a aikinka ba niyyar kisa a niyyarka ba niyyar kisa to shine kuskure wani abu kai niyyar yi sai kuma ya faɗi akan mutum ya mutu to sai aka ce ka siyo baiwa ka 'yanta ta sannan ka ba da diya ga iyalan wanda aka kashe musu dan uwan nan shine raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko rago dubu biyu ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ko miliyan talatin ne da shida ko a kalandar nan sun sa wajen miliyan talatin da shida yanzu ma da dala ta tashi wani ya gaya min ya ce ya koma miliyan tamanin sai a haɗa dangin mutum gaba ɗaya su haɗo a shekara uku su haɗo miliyan tamanin duk wani wanda yake da alaka da kai ta bangaren uwa ko uba ko dangin uwa ko dangin uwa duk ai list su gaba ɗaya a kawo gwamnati ta yanka muku kowa abin da zai kawo da inda yake aiki da sana'a sa ku haɗa miliyan tamanin a ba dangin wanda aka kashe Allah ce illa an yasaddaku sai sun ce sun yafe duka ko sun yafe rabi suka ce maimakon tamanin a bama arba'in domin wanda aka kashe dinnan yana da mata yana da 'ya'ya suna karatu shi yake biya in yanzu kuma kun kashe shi bisa kuskure kuka ba mu ba za mu iya ɗaukar nauyinsu ba da haka ku haɗo mana arba'in mun ba muku arba'in ko ku haɗo mana ishirin ko ku haɗo mana goma ma ma ɗan kula da su kafin su ɗan yi wayo ko kuma mun yafe gaba ɗaya ba mu buƙatar komai duk ana yi to Allah ya ce in baka samu baiwa ba har yanzu dai kayi kuskuren kai azumi sittin a jere kuskure fa baka fai niyyar kisa ba to ina ga wanda kuma ya nufi kisan kuma ya kisan sai ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima wanda ya kashe mumini da gangan fa jaza'uhu jahannamu makomarsa jahannama khalidan fiha zai zauna a ciki wa gadiballahu alaihi Allah ya fushi da shi wala anhu ya la'ance shi wa addalahu azaban azima ya masa tanadin azaba mai girma duk wannan tsoratarwa ce bisa yin kisan kai da ganganci wanda in mutum ya kisan kai da ganganci aqida ahlus sunna bai zama kafiri ba ya zama sa'irun ila mashi'atillah in sha'a azzabahu wa in sha'a gafara lahu amma dai akwai jiye masa tsoro ya haɗu da Allah da jinin wani a kansa to akwai malamai abin da suka kira shubuhu amdin irin ana wasa ɗin nan kana kaiwa mutum mari kana kai ma duka da wasa kana masa kafa kawai sai faɗi ya mutu gashi da gangan kai masa kafa ɗin amma a niyyarka ba niyyar kisa to sai a ce wannan yayi kama da ganganci a niyyarka kuskure ne a aikinka ganganci ne to sai ya haɗa fuska biyu niyyar ba kisa aikin da ganganci sai aka kira shi shubuhu amdin akwai nau'in minal khata akwai nau'in minal amdi a cikin kisan to sai aka ce aidiya mughallaza a karbi raƙuma masu ciki 25 'yan shekara 6-6-25 'yan shekara 5-5-25 'yan shekara 4-25 wanda aka hada kudin su zai kai wajen miliyan kusan sama da 80 to kun ga wannan shine abin da shari'a take so don ta kare rayukan jama'a sannan aka ce a kare hankula a haramta dukkan nau'in maye ina mamakin dokar kayan maye an kafa ndla don ta yaƙi kayan maye amma ba ta kama giya sai ƙwaya ƙwaya giya ko ita ce uwar ƙwaya ita ce uwar ƙwaya <laughs> suka rasa dalilin gashi ana ta wucewa da giya an suka duba ba ƙwaya su ce a wuce to mu kuma sai mu ce a tsaya a kama giyar saboda giyar ita ce ma Allah ya nassanta ita ce farko kwaya duk ta shiga ne a matsayin yan uwa abokan rakiya saboda su koken su sauran su wiwi su duk waɗannan kayan laifuffukan da suke ɓata ƙwaƙwalwa Allah sai da ya jero abubuwa da yawa a kansu ya yi na amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا يا رب ويبزاك بري هكذا سكتي من بري يا الله تصدق كنغا giya sai da aka lissafa abu goma sha uku a kanta bayan an bi matakai hudu aka haramta ta sai kare nasaba kare nasaba shine ka abo wani yana zaune da mace ba aure domin alaƙar mace da namiji alaƙa ce uku alaƙa aure alaƙar baiwaka in ana bayi ba yanzu an, an daina na uku sai kuma alaƙa ta zina da kidunu kidunu wani nau'i ne na zina amma shi kidunu shine ake kira daduro mutum ya ɗauki karuwa ɗaya ya je ya kama mata gida ya ajiye ta shi kadai yake neman ta kawai fa abin da za fa